Communiqué du ministère de la Défense nationale. Kakakin ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar Kanal Saidu Ture Abdulaziz kenan yana mai gabatarwa manema labarai sanarwar da ke karin haske game da harin da wasu 'yan bindiga suka kai kan jami'an tsaro a jiya Laraba a jihar Walam. Dans l'après-midi du 22 février 2017, aux environs de 16 heures, une patrouille des forces armées nigériennes a été attaquée par des éléments terroristes yana mai cewa da la'asariyar jiya laraba 22 ga watan fabrairu wasu 'yan ta'adda sun kai wa sojojin nijar hari a wani lokacin da suke sintiri a wajejen ƙauyen intirzawan da ke a nisan kilomita 16 a arewacin tilwa jihar walam yankin tilaberi sanarwar ta ci gaba da cewa sojoji biyu ne suka rasu wasu goma sha takwas suka ji rauni yayin da aka kiyasta kimanin goma sha hudu da suka yi batan dabo a sakamakon wannan hari 18 blessés et 14 disparus dans nos rangs. dai aka bi sabon maharan don an cafko su in ji hukumomin tsaron na Nijar a wannan sanarwa. Sai dai sanarwar ba ta yi wani ƙarin bayani ba idan harin ya ritsa da wasu farar hula ko kuma maganar da ta shafi asarar dukiya ko wani abu mai kama da haka. Gwamnatin ta isar da ta'aziyya ga iyalin sojojin da suka hallaka a sakamakon wannan hari. sannan ta jinjina wa jami'an tsaron kasar saboda yadda ta ce suke sadaukar da rayukansu da zumar kare ƙasar Nijar da ta daga hare-haren ta'addanci. Yankin Tilaberi mai makwabtaka da ƙasar Mali na fama da hare-haren ta'addanci da kuma wani zubin aika-aikar barayin shanu, kamar yadda abin yake akan iyakar nijar da Burkina Faso ko Mali da Burkina Faso. dalilin da ya sa kasashen uku a yayin wani taro da suka gudanar a nan yamai suka fara tunanin kafa rundunar haɗin gwiwa a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar alj ko gurma sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar